ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون kada ku kasance kamar waɗanda suka mance da Allah ta hanyar barin kamanta umarninsa da barin nisantar abubuwan da ya hana sai Allah ya mantar da su kawunansu ba su aikata abin da zai tserar da su daga fushin Allah da ƙobarsa ba waɗannan da suka manta da Allah ba su kamanta umarninsa ba ba su bar abin da ya hana ba su ne masu fita daga da'ar Allah